وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يبقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna 27 ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 20 ko? yau muna 20 ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadan da take gudana duk shekara in yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta 186 a yau za mu ɗora kan aya ta 187 mai Allah ya ce na ramma a'udhu billahi يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم الله ملوك جيت يسألونك عن الساعة أيان مرساها suna tambayar ka game da tashin kiyama yaushe ne matabbatar ta ma'ana yaushe za ta faru yaushe za ta tabbata ƙul ma ilmuha inda rabbi ka ba su amsa ka ce iliminta yana wurin ubangiji na ƙul ma ilmuha inda rabbi ka ce kaɗai ilimin ta yana wurin ubangiji na la yi hali hali ha illahu ba wanda yake sanin ta da lokacinta sai shi sai shi Allah kenan faqulat fi samawati wal ilimin sanin lokacinta ya nawaye ga halittun sammai da halittun ƙasai halittun da suke cikin sammai mala'iku kenan da sauransu ilimin sanin tashin kiyama ya nawaye wurinsu ba sani ba hakanan wanda suke ƙasa ba wanda ya sani domin ilimi ne da Allah ya ban makan na gaibi la ta'tikum illa bagata, ba za ta zo maku ba ita tashin kiyama nan sai bagatatan. wato lokacin ba shiri kwatsam haka za ta zo kowa ta samai yana cikin abin da yake yi mai aikin alheri ta zo ta samai yana aikin alheri wanda yake shari shi ma haka za ta same shi la ta ce kuma illa bakta yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka game da ita kai kamar wato ka annaka hafiyun anha kamar kai masani ne game da ita suna yawan tambayan ka suna nacewa yaushe ne tashin kiyama yaushe ne suna tsammanin kana da masaniya a kanta kul inna ma ilmuha inda Allah ka ce masu dai kaɗai ilimin sanin ta yana wurin Allah wato maɗaukaki walakin na aksarar nasi laye alamun sai dai mafi yawan mutane ba sa sani to wannan aya kamar yadda muka ji su wanda ba su imani da tashin kiyama suna yawan tambaya game da ita tambaya dai ko ta shakka suke yi ma za ta tashin ne ko kuma tambaya suke su suna ga kamar abin ya yi tsawo wannan wato ita tashin kiyama tabbas za ta zo kamar yadda wata ayar Allah ke ba mu labari cikin surati yasin wa na mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin suna cewa wai wannan alƙawarin na kiyama za ta tashi yaushe ne in kuntum sadiki ne in kasance ko masu gaskiya ne haka na a cikin suratul shura Allah ke ba mu labari yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wannan da ba sa imani da ita suna gaugawar zuwan ta su kullun tambaya suke kamar so ma suke su jawo ta wanda ba sa imani kenan wallazina amanu mushfiquna minha amma wanda suka yi imani su kullum tsoro suke ji game da ita game da tashin kiyama dan baka sanya za ta zo ba wa alamuna an na halhaf tare da sun san tabbas gaskiya ce za ta zo amma muminai tsoro suke firgici suke game da tashin kiyama duk abin da za a ce anan za a bincike ka a maka hisabi to lalle wannan abu abin tsoro ne ala innal ladhina yumaruna fi sa'a nafi zalalin ba eh lallai waɗannan da suke kwanto da shakka dangane da tashin kiyama suna cikin bata bayyananniya wannan ya tana cikin suratu sura wanda take ƙara bayani akan yadda masu inkarin tashin kiyama yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha suna tambaye ka game da tashin kiyama yaushe za ta kasance yaushe ne za ta faru sai aka ba annabi amsa kulka ce inna ma ilmuha inda rabbi ka ce masu ilimin sanin lokacin ta yana wurin ubangiji na ilimi ne na gaibi da Allah ya ban makansa ba wanda ya san sadda za a yi tashin kyama sai Allah la jalli hali wakti ha illa hu ba ya bayyana lokacin ta duk hadidi a ce rana kaza i ana cewa ranar juma'a za a yi tashin kyama ma wace juma'ar ta wace shekara ta wani watan ba wanda ya sani sai Allah faqulat fi samawati wal ard Allah ya ce ilimin sanin ta ya nauyaya ka halittun da suke samu duk ba su sani ba haka na wanda suke a kasa ba wanda zai ce maka ya sani balle an zo ana cewa ainihin kiyama za ta tashi shekara 700 zamanin aliya waye waye wani littafi da imamu suyudi ya yi ya tattaro irin wannan maganganun ta ne shekara 700 ta wuce ta wuce to bata kage wannan lissafe-lissafe da abin nan ya saba ma nasi kuma ya saba ma hadisi ya saba ma aya ba wanda ya san tashin kiyama yaushe za ta faru hakanan alamomin ta tamaman ya yaushe za su faru ba wanda ya sani amma Allah ya ba da labari kuma babu shakka za ta faru la kum illa bagata ita kiyama iri biyu ce da kiyama ta kabar duniya wacce za ta zo ta gaba ɗaya duniya ta tashi akwai ta kiyama ajalin ka ya zo maka ajalin duk wanda ajali zai zo mashi zai zo mashi ne maksatan nan babu notin yanzu ne ajali na an jima ne gobe ne jibi ne wannan shekarar ce faɗi ne ba wanda ya sani dinan ba wanda mutuwar shi za ta zo mai sai baktatan bakta ko mara lafiya kullum fata yake warke ko yana tsammanin shi kenan yau mutuwa zai ka gani idan tashin kiyama na farko na ajali ya zo maka ko kuma kiyama ta tashi gaba ɗaya ba wanda za ta zo mai sai baka tata Allah ta sa ta zo mana muna masu kalmar la ilaha illallah muna masu imani ya yas'alunaka ka'annaka hafiyun an su suna tambaye ka suna ga kamar kai kana da masaniya ne game da ita shi yasa suka nace suke maka tambaya kanta qul inna ma ilmuha inda Allah haka ce aka ce kul inna ma ilmuha inda rabbi nan kuma sai aka ce kul inna ma ilmuha inda Allah dan ai tanwi'i ai tasrifi na qur'ani gane da alfaz dan ka ji dadin karanta shi walakin na aksaran nas la ya'lamun mafi yawan mutane ba sa sanin haka ba sa ganewa ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin jibrila da ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sallam ya mashi tambaya game da arkanul iman arkanul islam sannan mai ihsani duk ya tambaye shi kuma ya ba shi amsa ƙarshe da ya tambaye shi yaushe ne tashin kiyama sai ya ce mal mas'ulu an habiya alamun manista'i wanda ake matambayar bai fi mai tambaye sani ba abinda annabi ya ciki kinan kaga wato kama ya ce lastuwa alamu biha minka wala ahadin biha min ahadin ni ban fi ka sani ba in da sanin kila ma kafi ni ko ba ma wani da ya sani din sun makara annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha indahu ilmu sa'a wurin Allah ilimin sanin sa'a yake shi ya ban makan shi wannan ilimin ba wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama sai Allah madaukaki shi yasa wani yau ya zo ya so ya tambaye ka yaushe yaushe sai ka ci ba ka sani ba a cikin hadisin muslim ya zo hadisi ne wanda ainihin a hadisin jabir dan abdullah ya ce na ji manzo yana cewa abla an ya mutu da shahari bayan mutu da kwana wata guda aji shi na cewa tasaluni an sa'a kuna tambaya ta game da tashin kiyama wa inna ma ilmuha Allah? ai ilimin ta yana wurin Allah shi ya sani amma ya ce wa uqsimu billahi ma ala zahril ardi yawm min nafsin manfusakin ta'ati alaiha mi'at aksara annabi ce amma ina rantsewa da Allah babu wata rai yanzu da take numfasawa a ban ƙasa yanzu a yanzu ɗinnan yana nufin wannan zamanin nasa wannan karnin nasa sannan wata shekara ɗari nan gaba ta ƙara zuwa mata ya ce babu ita ta rantse da Allah sinan duk wanda suke wannan zamanin ƙarni a ce su sake wata shekara ɗari bayan wanda suka yi kenan da shekarun su yace babu kaga kamar annabi yana so kenan ya gaya ma ba wanda ya san tashin kiyama amma kai mai rai ka sani in dai kana nan da rai to ba za ka wuce shekara ɗari da wani abu ba ba za ka yi ɗari biyu ba duk shekarun da za a baka ba za ka yi ɗari biyu ba al'umma annabi ma ce waye a amaru ummati sittina aw sab'ina mafi yawan shekarun al'ummata shine shekara 60 ko kuma shekara saba'in to kaga kai da kai sattin ko saba'in aka ce corona ta zo tana ta ɗaukar masu wannan To me abin damuwa banda ka gode ma Allah ka sami shekara sattin kana numfasawa kana tasbihi kana tahlili kana sai ka gode ma Allah ko dama haka biye yace shekara noma shi nan wannan tsakankanin suke to me kuma kake so kai saba'in me wani in an cewa masu shekaru take dauka to dama su ai daidai daukar suke kina ko nan wannan kama annabi na so ya gaya maka kai mai rai ka fa sani tashin kiyama da yake faɗi waccan ta gaba ɗaya to akwai wacce kai za ta iya zuwa maka in yanzu shekarar ka kama irin mu yan shekara hamsin to ka ga yanzu nawa ke ya rage maka goma ne ko kuma ashirin ya shi ne to a ta kai sittin na saba'in haka annabi ya ce yau za ka tafi tana wani ce haka annabi ya faɗi wannan mafi yawan galibin shekarar al'ummata 60 ne ko 70 ko in kuma ka wuce to wannan hadisin kuma sai ka dawo kan shi annabi ya rantse da Allah duk wanda suke numfasawa yanzu tare da ni ba wani shekara iri nan gaba kuma za ki zo masa wata 100 da ba to duk wannan bai ishe ka wa'azi ba ai sai ka sani ke na wake ta wani dogon buri mutuwa ce tana nan gaban ka ko ka so ko baka so ba wallahi sai ta zo eh sannan a wani hadisi annabi ta yabo istu ana wasa'atuka hatin nabi ya nuna ya ishara da yan hannayensa wa ƙarana bayana aihi as-sababa wallati kaliha wannan kenan ko wannan ce sababa wacce ke bin ta wannan ya gwama su yace da ni da sa'a kamar haka muke ni da aka aiko ni da manzancin nan to sa'a kuma da za ta zo ya mata tashi kamar haka ne haka wannan duka kai ta dogon buri bai taso ba kawai abinda ake so kai ta shiri kawai yaushe za ta kasance yanzu ko an jima sannan kuma in ma an baka wai me za ka yi ne yau a baka kai shekarun ka raɗi ka zama liability abinci baka jin daɗin shi komai da ka sani sai an cire maka shi ba abin da za ka ji daɗi ka ci in fira ake a gida shawara za a yi me za a yi ba za a neme ka ba ka gama kawai so ashe ɗan adam malam in bai makan shi faɗa ba to ya kamata lallai ya ji tsoron Allah Allah ka tsare mu me Allah ya ci قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم Na'am, Allah madaukaki ya ce, "Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma ka ce masu kashe shilanta ma al’umma kai karan kanka tukunna, kul ka ce masu la amliku nafsi naf'an, ni ba mallakan makaina wani amfani ba wala darran ko wani abu na cutarwa ma'ana ni in iya jawo makaina amfani da kaina Allah bai ban amfanin ba ban iya ba. ko wani abu na cuta in iya wato kare na daga cutar in ba Allah ya kare ni ba ba zan iya ba illa masha Allah sai abin da Allah ya so walau kuntu a'lamu al-ghaiba ka shelanta ma al'umma ka kai da kanka walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na kasance na san gaibi lastakfartu min al-khairi da na yawaita aikin alkhairi amma masaniyar su wani abu mummuna da bai shafe ni ba in ana illa nazirun wa bashirun qaumin yu'minun ni ba kowa bane face mai gargadi ko mai bushara ga mutanen nan da suke imani eh sun bi Allah ga sakamako aljanna sun ki sun gare gashi nan wuta shine aiki na gargadi da kuma mai bushara. wannan a nan wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana ya ba da labari a karan kansa ko shi da kanshi bai san gaibi ba fil mustaqbal haka ibn kasir ce wa an yukhbira an nafsihi annahu la ya'lamu al-ghaiba al-mustaqbal wala wala wala lahu ala shay'in min zalika illa bima adlahu Allahu alayh annabi ya shelanta ya sanar cewa bai san gaibi na nan gaba future me za a gobe ba me za a yi anjima me za a yi nan shekara annabi ya shelanta ya ce bai san wannan ba sannan kuma baya iya tsinkayar wani abu na gaibin sai abin da Allah ya tsinkaya da shi kamar yadda ya zo a wata ayar Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah ya ce alimul gaibi Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan baya in kayar da kowa gaibinsa la yi zuhiru baya bayyana gaibin shiga kowa Allah ya ce ilama na rita ba sai ga sai wanda ya zaba na rasulin daga manzanni kenan sai eh, daga manzo wanda ya zaɓa to shi kuma sanda zai sanar da shi abin da yake na gaibi din yace fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai a sanya masu gadi masu tsaro na mala'iku gaba da baya gare shi wanda ba wani wanda isa ji wannan gaibin har mala'ika da za a yi ko isa da gaya manzo ba wanda isa ji shaidanu da suke sace ji ba su isa su zo su ji ne aka gaya ma manzo ba ko kaga shi aka yi layi aka gaya mai ta hanyar wahayi kuma za a tsare ba wanda isa ji wannan har a isa da wannan saƙon to kaga nan sai ake gaya mana ga yadda ɗabi'ar ciki. kun la amliku li nafsi naf'an wala darran to idan annabi ya faɗi wani yana ga kai dan uwa a ce kai yanzu kai karan kanka zaka iya ma kanka kuma zaka ma wani ban mallakan makaina wani abu na amfani ko kuma wani abu na cuta sai abin da Allah ya so kaga annabi da ya san wannan ba za shi ɗaifa ba a je a fasa masa kafa ba ba ba dar bane da ya san da aka je uhudu za a kakkashe sahabbai a shi ma a nemi abin nan za shi da ya san gaibi haka abin zai faru hmm? da yahuda suka gayyace shi ya je za a yi sulhu a kan biyan diya ta wani abin nan suka gayyace shi ungosu yahudawa a madina ya je ya zauna gindin garu suka yi mai shimfiɗa ya zauna ashe dutse suka ɗora a sama so suke sai ya zo ya zauna su mulmulo dutsen su kashe shi annabi kafin ya je zauna ake wahayi aka gaya mushi ga abin da suka kulla kawai abokan tafiya sahabai suka ga annabi ya tashi ya kama hanya suka biyo shi a baya ashe wahayi aka mai sun tsauki mulmulelan dutse sun dora a sama yana zuwa yana zama za su yi gano mai shi to da ya sani ya je hmm? sannan lokacin da ake matarsa ƙazafi na aisha aka jefe ta da magana da ba ta da daɗin faɗi kafin a saukar da awi guda tara a wanke ta ko goma kai nake so in ce ya aka yi wani irin bakin ciki ne a Nabi bai shiga ba da tashin hankali da sabai kuma wahayi ya tsaya cik aka yi mata kazafi ta yi zina waɗiya zubillahi dogon kisa ce lokaci ba zai ba mu dama ba amma don wanda ya koma hadisa sassan, iski kowa ya san abin da ya faru ta kai aisha dan bakin ciki sai da ta koma gidansu annabi yana zuwa ya gaida ita ka gaida yake santa ya je shiga ya magana su abin nan sai daga baya saboda 'yan munafukai suna tyaɗawa a gari sai ga shi amina ne mai annabi tasiri in ya je gaida ita sai ya tsaya daga kofa sai ya ce yaya yaku ta kwana kaga dai abin ne aisha ke kuka kamar idan ta zai fita dan bakin ciki hawaye ya tambaye abin nan barira mai mata aiki ku yan gata ne kike gani ta ce ne wani yarinyar ban santa da komai ba sai laifi ɗayan tana da shi yarinya ce in aka zo aka kwaba gari ta je ta bacci ta bari dabbobi su cinye inda da wani laifi shine wannan a tambaya alim na biyu ɗalibi ce to kana da zaɓi in kaga dama ka sake ta ka ne ko a tambaya irin su zaidu irin su usama ce takka ce ka riƙe ta ya rasulallah to duk in ya san gaibi shari yi masa ne zai sa zai ta tambaya waɗannan hmm? abubakar ya zo ya raja a waye ne ta duk lokacin munafukai sun rawaje cewa ga abin da ke to iya zubillahi to dan Allah in annabi ya san gaibi kafin a saukar da yi hankalin shi ya tashi to ga kuma aya karara amma a yanzu akwai masu aƙida cewa annabi ya san gaibi baka isa ka ce a gaban sa annabi bai san gaibi ba gashi nan nasi ne kullu amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khairi amma masani su da na san gaibi da wani abu wato da na yawaita aikin alkhairi ko da duk abin da annabi zai sai malaman tafsiri nan suke cewa wato lastakfartu min al-khairi da da ba sai wani kaya da aka san za a iya faduwa ba kaya ne yanzu ɗan kasuwa zai sai kaya zai kiri ba zai faɗi bai sani ba ko ba haka ake bane hmm? sannan kuma kaga mutum in ya san wannan wata za ka yi rashin lafiya wancan ba za ka yi ba kaga mai wanda za ka yi sami lafiya mai za ka yi sai ka ta yi kashe tun da wata mai zuwa kasar rashin lafiya za ka yi kaga sai ka yawaita aiki alkhairi kiran ko ka san watan da zaka sami lafiya wancan kuma rashin lafiya za ta zo maka law alamul ghaiba lastakhaftu min alkhairi sannan wa ma masaniyar su wani abu na cuta da bai shafe ni ba abin da bana so kenan wanda ake gani <coughs> ta hanyar rashin sanin me zai faru gobe abubuwa da yawa wanda suka sami manzo suke nuna shi mutum ne ko bai san gaibi ba sai Allah ya sanar da shi in ko aka wahayi aka ga mai shi kenan kuma shi a wani shi ya tashi da gaibi ko wahayi nawa aka yi abin nan yana yana habasha sarkin abin nan da jashi yawa faki annabi na madina ya gaya masa habai dan uwanku ya yi wa faki ku zo mu yi masallah ka san tafiyar nisan tsakanin abin nan madina da habasha kilomita nawa ne amma kai wahayi aka gaya mai shi na kaga gaibi ne amma an sanar da shi ka gani a tsala alal gaibi anan an in kai da shi zuwa ga wannan gaibin to ai kamata kullum san manzo shine ka tsaya iya abin da yake na sa ka bashi karke da ka ɗauko haƙƙin Allah ka ce za ka ba manzo ba san manzo ba ne ba ƙaunar shi ba ne domin ga shi walau kuntu alamul ghaiba la min alkhairi sannan wa ma masani su kuna ganiya kowa ya sani manzo sallallahu rayuwar shi ta farko irin wahalar da ya sha na talauci faƙar da sauransu aka dawo madinan ma farko ya aka yi duk inda ya san gaibi abin da zai yi ya sami duk ya shiga wannan amma duka kaga shi yasa kullum mu daina fita daga nasti da muke son manzo mu iya rika tsayawa a hudu na nusus ya ce in ana illa nazirin wa bashir sai dai ni ga matsayina da bambanci na da sauran halittu ni mai gargadi ne kaga ya zama manzo kina mai bishara ne wanda ya ƙi bin Allah wuta na nan wanda ya bi Allah aljanna na nan kaga ya zama manzo kenan suwa zai mu wannan gargadin liqawmi mu'minin ga mutane masu imani kaga dan an ce annabi bai san gaibi ba daraja ka rage mashi ba manzo ne shine zababben mahalicci shine halciyayye shi ne shugaba ya adam gabaki daya to ka bashi shi wannan matsina shi karka yadda ka wani abu ka bashi na wata rububiyar ta ubangiji an gane da kyau mai Allah ya ce wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نعم الله ملك يتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah shi ne wanda halaka kum ya halice ku daga rai ɗaya ita ce ran nan ta annabi Adam alaihissalam waje alamin ha zaujaha sannan ya halitta mata ya sanya mata matatta min ha daga gare ta shi ne kamar da ya zo a wani wurin aka cewa halaka ko خلق minha زوجها to ne وجعل منها زوجها ليسكن ja'ala ومن zawjaha liyaskuna ilaiha domin ya sami natsuwa wajen zama da ita wannan ran da aka halitta daga jikinsa ya sami abokin zama kenan ta gashaha, hamalan hamlan khafifan famarrat bi yayin da ya kusance ta kusanta ta aure kenan shine ta gashaha. kun san qur'ani harshen sa kullun harshe ne na ladabi ba a fitowa karara a fada abu wanda irin nan kullum na mana nasiha masu karantarwa a aji ne a'a a irin ko a ina ne to akwai harshe na karantarwa daban ya sha bamban da harshe na magana ta game gari haka kaga nan ka duba jima'i ne a sai ka ci mata kashaha hamalat hamlan khafifa ba a ce yayin da ya je jima'i da ita ba haka wannan kalmar ba a faɗin haka ko ko ba haka bane wannan shine ladabin magana ta karantarwa sai a sakaya magana ko da an santa kuma duk mai hankali zai gani domin nan da aka ce ma ta gashaha yayin da ya kusance ta fasanta ta aure baka gane ba kai hmm? dole sai an ce yayin da ya je jima'i da ita haka za ka gane duk mai hankali wanda ya kai lokacin da zai gane zai gane in ko yara ne dama ai ba su ake makaratun ba su fahimci yayin da za su fahimta mana falon mata gashaha hamalar hamalar hafifan yayin da ya kusance ta kusanta ta aure sai ta ɗauki ciki wato hamalar hamalar hafifan ta ɗauki ciki ciki mai sauƙi ciki sadda ya shiga yana ɗan ƙarami watannin farko biyu yana ƙarami mace ba ma ta jin nauyinsa amma rabbi saboda haka sai ta kai kawo da wannan ciki wanda yake tare da ita kenan falamma asqalat yayin da cikin ya fara nauyi ya kai kuma lokacin an kusa haihuwa kenan da'awa Allah rabbahuma sai suka rika roƙon Allah su biyu suka rika roƙon su la'in la'in ataitana salihan idan ka ba mu da lafiyayye nagartacce kenan ba wanda zai zo da wata cuta da wani na kasu ba ko kuma ya zo ya mutu lana kunanna minash shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya kana kunan da mina shakiri za mu kasance daga cikin masu godiya falamma a tahu ma salihan yayin da ko aka ba su ɗa lafiyayye ja'ala shuraka shuraka'a fi ma a tahuma sai suka sanya wato suka sanya ababen tarayya ga shi Allah wajen abin da Allah ya masu kuma sai suka sanya ma wato ainihin sai suka samu ya masa ababen tarayya fi ma tahu ma cikin abin da aka ba su nan na ɗa kun fahimta fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka game da barin abin da suke masa na shirka to wannan aya huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin mun ci annabi Adam a ce nufi dan malaman tafsiri haka suka tafi ko wanda wannan ya yi daidai da fana Allah ya ayyuhan nasu ina khalaqnakum min zakarin wa unfa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nas kaga wancan bayan annabi Adam da kuma matarsa to daga nan sai aka sa mutane khalaqnakum min zakarin wa unfa sai aka sa jinsin ɗan adam namiji da mace ne in suka haɗu to kuma za a sami zuriya kinan sai aka sanya ku shu'uban wa qaba'ila eh wato jama'a jama'a daban da ƙabilu daban-daban domin kusan juna inna akramakum inda Allah atqakum mafi karamci da girma da ƙima a wurin Allah cikin ku shine ku. wanda yafi jin tsoron Allah haka nan aya inda Allah ke cewa ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha cikin suratin da sai aya ta farko ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai daya ita ce ta annabi adam hmm. wa khalaqa minha zawjaha kuma aka halitta mata matata daga gare ta aka na ka daidai ta kenan hakarkarin annabi adam aka halicci hawa'u Allah ya ce a nan adam muke karantawa liyasko na ilaiha domin ya sami natsuwa tare da ita malamai suke cewa jinsin dan adam mace da namiji kenan ba sa iya jin daɗin rayuwa har sai an sami hatsuwar namiji da mace shine aure kenan domin gashi anan liyaskuna ilaiha domin ya sami natsuwa tare da zama da wannan matar tasa ba za a zo a ce wannan gari na maza ne ziryan duka ba mace za su ji daɗin rayuwa me yasa kurkuku bai mai yan kurkuku daɗi hmm? in za a yi kurkuku na maza daban na mata daban ko haka mata a ce mata ne ziriyar nan garin mata ne ba maza za su ji daɗin rayuwa a'a an haɗa su ne liyaskuna ilaiha domin a sami wato sukuni shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce daga cikin ayoyinsa da ya sa a ban ƙasa ga sunan mana gani shine an khalaqa lakum min anfusikum azwaja daga cikin jikinku aka halitta muku mata ita yana nufin asali annabi adam da hawa'u Allah ya wannan litaskunu ilaiha yanzu sami natsuwa zuwa ga ita matar ko zaka ga matashi na ta fama kafin ya sami sana'a yi da aikin yi da zai samu ya aure ko haka na makalla <laughs> haka zaka gan shi kullum ana ta fama wani ɗalibi yana yau da da ko saboda ɗan rika samu ana shan to haka za ka ta gani tore da Allah ya hore masa ya samu ya aure sai ka ɗau rayuwar shi ta kai aure da kuma sai da ka gwada ka ga ka ba shi wata hudun yaran inda an yi an sami sukuni ɗin, za ka ga canji a jikinsa da fuskar shi da maganar shi za komai na tsohon da Allah ya faɗi za ka ga an same ta litas ilai haɗin na yadda Allah ya faɗi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sannan kuma ya sanya tsakanin ku mawadda farko kenan farkon aure mawadda ta fi so can kuma an tsoho duk kowa ya kwararrabe sai kuma rahama ta zo sai kaga tsoho yana son mace shi tsohuwa yana tausayinta ita ma tana son mijinta tsoho da za a kwashe shi a kai shi asibiti zai jinya ita ce ta zai sami larura sai an kai ban ɗaki an wayewa ce ce za ta yi kuma ba tare da nuna gajiya ba saboda lokacin rahama ta zo to dai aure ake samun wannan in babu aure a yawon banza ne ina za a sami wannan a bariki aka hada aka gama barikan cewa yau ya za ta zo ta ji tausan shi shi ma shi zai neme ta na ya yan uwa ya kamata duk mu fahimta Allah ne yace aya ce to sai mu fahimta to shine anan malamai suka ce aya nan tana da fassara biyu wasu suka ce iya nan magana ta kare huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waje alamin ha zaujaha yaskun ilaiha kuna ganewa an gama magana adam kenan da hawa'u to magana gaba falamma tagashaha hamalan hamlan khafifan wa marad bi yayin da ya kwanta da ita kwanciya aure ta sami ciki wato ciki mai sauki ta rika kai kawo da shi falamma atqalat yayin da cikin ya nauyi da awallaha rabbahuma suka roƙi Allah su bi to waye ne annabi adam ne da hawa imamu ahmad ya kawo na hadisi amma ra'ifi ne in ji malamai ra'ifi ko yan cewa tunanin za'if hadisi ne za'ifi ma mun karanta shi bai da wani abin nan an kawo hadisi su suka kawo cewa abin da ya faru annabi adam ne da hawa suka ta haiwaji sai safiya sai su mutu safa su mutu saboda haka ana cikin wannan wato a irin wannan yanayin da suke yi sai iblis ya zo masu sai yake ce masu abinda zai yi abinda za a yi shi ne in suka haifi ɗan da suka haifa su sa mashi abdulharis shi abdulharis ɗin wannan su wato shi hari shi ne suna ne na shi iblis na shaidan to ku sa mashi abdulharis da an sa haifi ɗaya su sa abdullahi ko abdulrahman da sauransu yanzu kun haifa ku sa mashi sunana kuna fahimta shi kenan in kuka sa mai wannan fa'in na huya ishi zai rayu shi kenan suka haifi ya suka sa mai abdulharis fa'asha shi kenan ɗa kuma ya rayu bai mutu ba to shi daga nan wa kana zalika min wahayi shaitani wa amarahu wannan shine wahayin da shaitan <clears throat> ya ma'adam kuma ya umarce shi wannan hadisin gashi nan ya zo cikin musu na imamu ahmad da nan bashi da komai amma cewa za a fahu masu bayani sun za a fashi da a fahar duk da aka kakkawo da ga sunan duka amma ibn kasar biyar tattala su ce isra'iliya ne jingina ma annabi adam cewa dan ya zo ya sa shi ya yi shirka shirka ba shirka ta suna ya haifi da ya sa mai ya sa mai ya sa mai sunan shi wannan wani abu ne da ba zai yi ba annabawa gabaki ɗansu katangagu ne tsarkakakku ne ya ce ba zai yi wannan magana to in ko ka kore ta ya ce fassarar da za mu ɗauka ita ce fassara abinda ake nufi daga iyanan to ana sai aka shiga magana daga cikin 'ya'yan adam da zai haifa 'ya'yan adam a duniya nan ce kiristoci na ciki yahuda na ciki maguzawa na ciki ko to daga cikin 'ya'yan shi ne ake ba da labari ga abin da zai faru Shi shine falan mata ga shaha Hamalar. hamlan hafifan famar rabbi cikin 'ya'yan da zai haifa to cikin 'ya'yan nashi mijin da matar bayan sun sami ɗa za su zo suna roƙo cewa wannan yaro la in na salihan in ka ba mu ɗa lafiyayye bayan da zai mutu ba mara lafiya ba yana konana na mina shakiri za mu kasance daga cikin masu godiya suna gaya ma Allah kenan za mu yi godiya to ma falamma hu ma salihan yayin da aka ba su da salihi ja'ala lahu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiyoyi ababan tarayya shine kuma sai shedan ya je zayyana masu ga abin da zaki dan dan ya rayu ba zai mutu ba shine suka dau sunan dan suka sa mushi sunan shedan kuna ganewa shi ne suka ce ja'ala lahu shuraka fi ma kuma cikin abin da ka bamu nan saboda haka shi ke nan sosai suka yi shirka wannan yayan adam ɗin cikin maguzawa ne cikin yahudawa ne cikin a kiristoci ne Allah ne masani fata'ala lahu amma shirku Allah ya tsarkaka ya girmama daga barin abin da suke shirkanta shi da shi sai malamai suka ce wannan fasara ibn kasir ita jaha yace ita tafi amma ba za ka dauka ka ce annabi adam ne da hawa'u suka roki Allah ya ba su da sali gyararre lafiye kuma ya ba su kuma suka zo suka je wurin shaidan ya zayyana musu a sa mai suna nashi in ba haka ba zai mutu kuma suka yadda wannan magana korariya ce ba ta dace ba isra'iliya ne bai kamata ma mu fahimci abin a haka ba sai dai mu fahimta an ɗauko magana ne na shi annabi adam shine asalin yan adam gaba ɗaya da hawa'u da aka gama wannan kuma sai aka shiga tafsili a 'ya'yan shi kuma ga wani abu da zai faru kun gani malam ne Allah ya أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون نعم الله يتسى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ينزل يشركا ma la ya khuluku shay'an wanda baya halitta komai wahum yakhluquna su aka halitta to a ɗauke su a haɗa da Allah a shirkanta Allah da su Hmm? waɗanda su ba sa halitta su ma halittarsa aka yi tuwa ɗauko su kuma haɗa da mahalicci a yi shirikuna ma la ya huluku shai'an sun sa shirkanta wanda baya halitta komai wahum yi na? a su aka halitta ma a ɗauke su a haɗa da Allah a matsayin ababen bauta a haɗa Allah a yi masa shirka ginan wala ya 'una lahum nasaran ba sa iya wato taimaka masu da komai wala an wala yan surun sannan kansu ma ba sa iya taimaka ba su iya taimaka kansu ko ba sa iya taimaka ma masu bauta masa da komai to waɗannan ne za a je a bauta ma wanda ba su taimaka ma kansu da komai ba sannan ba su iya taimaka ma masu bauta masu da komai Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum idan kuka kiraye su zuwa ga shari'a ba za su biyo ku ba dan ba za su ji me kuka faɗi ba sawa'un alaikum ada autumuhum am antum samitun Allah ya ce daidai ne a gare ku ada autumuhum kun kiraye su am antum samitun ko kun yi shiru dide ne gunki da aka aje sun dindin gashi nan kai mai magana ko baka mai ba dai abu ɗaya ne dan baya ji eh me Allah ya ce الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله يقول إن الذين تدعون من دون الله lalle waɗannan da kuke kira ba Allah ba ibadun amfalukum bayi ne su ma kamar ku bayi ne halittu ne kaga a nan in ka ɗauka ɗazu ana maganar ababa da ake bauta wanda ba su ci ba su gani gumaka ne to na akwai wanda ake kira ba Allah ba wanda suke bayi ne na Allah kaga yanzu ka ɗauka masu kiran uzairu ce dan Allah ana bauta mashi masu kiran isa isa annabin Allah ne suna bauta masa masu kiran to su ma ta wajen ubudiyya ta wajen ibad eh, su ma da ku da su duka amsalukum annabi isa bawa ne na Allah mala'iku bai ne na Allah wasu da duk ake rika a bauta musu ko shehunai ne ko malamai ne ko soliyai ne Allah ya ce ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku to dan me yasa zaka bauta ma bawa ai wanda zaka bauta ma mahalici wanda ya bawan ko Allah shine abin bauta inal ladina tad'una min duniya ibadun amsalukum Allah ya ce fada'uhum falyastajibu ko falyastajibu lakum ku kiraye su mana ko za su amsa maku in kuntum sadiki in kun kasance ku masu gaskiya ne kan abin da kuke ku gwada kiran su in ka dauka gumaka da ake sassaka ka je ka kira shi zai ji ko kuma wanda suke bauta ma wanda ma ba su san me suke ba masu bauta ma annabi isa shi bai sani ba in an kira shi zai ji masu bauta ma wanda suke cikin kabarbara yanzu za su ji ku kiraye su ko za su amsa muku mana za su ji ne ba su ji balle su amsa to Allah yana gaya mana ɗabi'ar mutane da yadda ake shi ake kira da nufin bauta shi ake kira da nufin roƙo to duk waɗannan abubuwa shi ake kaɗaitawa da shi ake tsarkake shi da wannan kiran da wannan bauta ba wani abin halitta ba Allah ya ce alahum alahum arjulu yamshuna biha أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون na'am Allah madaukaki yace alahum arjulun <clears throat> yamshuna biha shin suna da kafafu da suke tafiya da su zo su biya muku bukata inda kuke hmm? na amfani su kawo muku ko kuma a kuku ba su su karba suna da kafa da zo su karba hmm? am lahum aydin shuna biha ko suna da hannaye da za ku mika musu su karba abinda za ku ba su ko kuma su su ba ku suna da shi am lahum ayunun yubsiruna biha ko suna da idanu da suke gani da su am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa da suke ji da su in kun kiraye su nan duk da waɗannan walidu ushuraka akum thumma kiduni fala tunziru Allah ya ce ku kace masu ul kace udu ushuraka akum ku kiraye ababan tarayyar ku wanda kuke tsammanin in ba a yi masu abin da kuke ci a yi masu ba za su iya cutarwa to duk ku kira su su tari gaba ɗaya sun maki duni sannan su man kullum da za su yi man daga da duk abin da za su yi man na maki da su yi falacin zai nuna kasa saurara wato wani ana gaya ma annabi da duk wanda suka bi hanyarsa wanda duk suke kasan wanda suke bauta ma wani ba Allah ba masu bauta ma aljanu sai a ce ku hatara ba haka ba aljani zai shafe ka kaza kaza sai a firgita ka aljanin za ka ji tsoro ba Allah ba masu bauta ma aljanu kenan haka nan masu bauta ma ainihin wanda suke bauta musu cewa ai kaza kaza yanzu kaza da ya ji saboda kaza ne hmm. to duk wanda ake bauta ma ba Allah ba ka gaya a gaya mashin shi ba za a bauta mashi ba Allah kaɗai za a bauta ma inda abin da zai yaje duk kule-kulen da za su yi kar masu su saurara to kaga wannan aya tana daidai da fadan Allah cikin cikin suratul hajji inda Allah ya ce ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u ula. ya ku mutane an buga wani misali fa ku saurare da kyau ku ji innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yasl wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز cikin suratul hajji Allah yake ba mu wannan misali ya ku mutane ku saurara an buga wani misali ku saurare da kyau innal ladhina tad'una min duniya waɗannan da kuke kira ba Allah ba ko menene nan ya khuluqu zubaban ba su isa su halicci daidai da kuda ba kuda halitta kuda wannan da ka sani haka Allah ya ce wala wishta maula ko da duk za su tare ai taron dangi duk injiniyoyin duniya yau su haɗu gaba ɗaya na Amerika da na Rashi da na Faransa da na china yanzu da ake ta rikici ko eh magana technology duk a hada a zo a tsere kuda ya tashi fir za su iya Allah ya ce wala wushta ma'ulahu ko da sun taru wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba duk su taru to haka nan ababen da ake bauta mawa tun da su ba alloli ba ne to ba za su iya tsere kuda ba ba za su iya halittar kuda ba ko da duk za su taron dangi a kawo gudunmuwa da contribution da komai ba za a iya ba sai Allah ya ce wa in humu zubabu shay'an kai idan ma kuda ya janya ya tsotsi wani abu a jikin gunki gunki irin wanda ake ajewa a rika shafa mashi mai ana goggoge shi ana kakkabe shi to a shafa mashi mai irin wanda kudan ke so ya zo ya dan tsotsa ya tashi fir dan Allah guncin zai iya biya kwaci la yastanqizuhu minhu ba zai iya kwato man da ya tsotsa jikin shi ba ko kuma mai rai ma yanzu mutum kai yanzu ya sauka ya taba ka ya tashi firya za ka yi kai ma mai rai to da Allah ya rage gunki yan kwa kawai eh, a je yake san dindin gashi nan ko na dutse ko na katako ko na abin da duk wai fa Allah na buga mana misali ka san bauta mu wani Allah shi ne wanda kake bauta mu nan ba zai iya komai ba Allah ya ce za ufa talib wal mahdum ashe ga yan uwa sai mu lura da kyau kullum ana karanta ayoyin tauhidi da bayanin shirka mu tsaya mu fahimce ta da kyau ba wani wanda zaka rika ka tsammani zai iya maka wani abu wallahi ba zai iya ba waɗannan ababen da ake rika ɗin da can in ka ɗauka gunki wanda bai hatta yanzu wanda suke rika wasu ka ce ka riki shehi ko wani malami ko wani waliyi zai maka kaza zai me zai maka shi zai kawo maka kasuwa shi ne zai tsare ka daga karewar kasuwa shi zai baka arziki a mulki wallahi ba zai iya ba duk wannan aiki da rububiya ce ta ubangiji kana jawo wani kace shi zai maka an gama shirka kuma wanda dai mutu yana shirka wuta za shi Allah ya tsare mu ya Allah ya ce in ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نعم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نعم الله مدوك كيتي إن ولي الله الذي نزل الكتاب كجاء مسل للي مجد الأمرين mai taimaka man shine Allah inna waliyallahu majibinci na waliyina shine Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya sassaukar da littafi qur'ani kenan daki-daki. wani a shekara sha uku a makka wani shekara goma a madina cikin shekara ashirin da uku aka gama sassaukar da ƙwar'ani nazzala shine saukarwa kaɗan kaɗan gwargwadon bukata an zala kuwa saukarwa gaba ɗaya ka cokan wanda aka yi a daren lailatul qadri a cikin wata ramadana da aka ce shahar ramadana ramadana unzila fihi alquran kaga unzila aka saukar da shi ka cokan kenan ko amma nazala aka yi ta saukar da shi kadan kadan har aka gama fargwadon bukata ko Allah ya ce wa huwa yatawalla salihin shi ubangijin nan nawa majibincin nan nawa wanda ya saukar da qur'ani shine mai jibinta al'amarin salihai Allah ka samu cikin salihai rubanan ƙarar yan uwa ya tafi a yi ta bagan bagan ana kame kamen banza ga makami abin da za ka riƙe kai ke Allah alala aka ce wa huwa ya tawallar salihina Allah shi ke jibinta al'amarin salihai to kai kokari mana ka shiga cikin salihai shi ke na Allah jibinta al'amarin ka ka tafi ga ta kame kame na ne ga abu da ana gaya mana cikin Qur'ani hanyar za mu tsira mu sami kubuta wa huwa ya tawallar salihin Allah ka samu cikin salihai malamai masu tafsiri suka ce daga iya nan da za mu karanta gaban nan kamar maimaita saman nan ne kawai can an yi shi ne da fitab na gaiba nan kuma da fitab na wanda gashi mu haɗa abokin magana sai Allah ya ce walazina tad'una kaga da zuku sai aka ce me wala yasdiyuna lahum nasar aka yi ta magana da gaiba kenan to nan sai Allah ya ce walazina tad'una min dunihi la yasdiyuna nasarakum Ka ga kamar ga abin nan ko wannan da kuke kira ba Allah ba to ba su da ikon taimakon ku wala anfusahum yansurun kuma za su taimaki kansu ba ta wanda bai iya makan shi kura da maganin zawo taimakan ta mana yanzu masu zuwa wurin bokaye wai ka je wurin bokaye ce kawo dubu ɗari za a yi maka kuɗi za a yi maka miliyan ɗaya To yanzu da hauka ai sai ka ce mashi to yanzu man dubu ɗari tara kenan ko dubu ɗari tara ɗarin ka riƙe ta ni yanzu ka man ɗari tara sama amma saboda rashin basira sai je kai mai dubu ɗari za a mai miliyan ɗaya to mai miliyan ɗaya don me yasa yake neman ɗari ɗaya in ba kai ɓatan basira ba kai wawa ne kai to dai da kuka ji an damfara an waye san banza ne da san banza suka haɗu yana so shi ya damfara shi yasa ya je aka damfare shi to haka ake duk barin Allah ne ba su an da ya isa ya makan shi ya isa don me yasa zai nemi dubu ɗarinka Allah ta samu gane Allah ya ce wa in ta da uhum ilal huda la ma'u idan kuka kiraye su zuwa shiriya ba za su ji ba la ma'u ba sa ji eh wa tarahum yanzuruna ilai ka wahum la wa shirun za ka zaka gansu kamar suna kallon ka kiri amma ba su kallon ka mutum mutumi na gunki an yi shiga da idanu da komai ka je gaban shi ga kamar kallon ka yake giri da idanu kila ma ka rika firgita shine nan Allah ke gaya mana wa Yanzu runa ilaika zaka gansu suna kallo zuwa gare ka amma wahum labisuruna ba sa gani mutum mutumi ne duk ƙarya ce kawai to kaga ashe bai kamata a ce za a je a dogara da gunki ana bauta masa ba ko wanda aka sassaka balle kuma ko wanda ya mutu yana cin kabarinsa a ce za a kira shi mu da ake magana waɗannan a daina takaita abin akan gumaka da aka sassaka shi abin da mutane ba su ganewa an ce an wato an shirkawa ne kiran shi shirka ne to sai a ɗauka kiran nashi shirkan kamar shi ya shafe shi A wayan yanzu kiristoci abin da suke ma nabi isa me suke yi eh? shirka suke yi ko bauta mai amma annabi isa shi san abin da suke ya shafe shi to yanzu shi kenan ba za ka ce su kiristoci suna shirka ba suna shirka kaga da wanda ya aje gunki yana bauta masa a matsayin yana shirka yana ma Allah shirka kenan da wanda yake bauta mai isa shi ma yayi shirka ya hada Allah da da wani abin halitta ko wanda zai dau mala'iku su uzairu su waye ne duk ya sa su a matsayin su ma za a rika bauta musu mala'ikun Allah irin su mika irin su wane ne duka kaga shirka ne amma bayan Allah nan su sun ma san ane musu amma yanzu masu tafiya wurin kabarin shi Usman a je a yi tawafi a kewaye shi a roƙi Allah haihuwa a roƙe a roƙe shi kai ana kama kafa da shi wajen neman haihuwa ko wajen neman kuɗi shi Shehu Usman ya ma san me ake to kaga rashin sanin shi ba za ka kore ba ka ce yi masa abin da ake din nan shirka ne kun fahimta da kyau illa sai dai duk wanda ake ma wannan ba su sani ba ba su ce a masu ba ba ruwansu kawai gobe ne dai sai an tambaye su a an ta kulta ne nasu ta ne wa umme ne min hmm? la kai kace ai maka a kirike ka da kai da mahaifiyarka da ni alloli ababen bauta kace subhanaka to ma yakunu li ana kula ma su bi haqq bai dace ban faɗa inda ban da haƙƙi na bauta ta kace Allah kai kadai ya zan dau haƙƙin ka in ba wani kuna ganewa da kyau to haka duk wani ya tsare shi wanda ba amma wanda yana sani ake masa abin da ake ma Allah ya sani bai hana ba to wannan shi kan shi ya zama gunki kenan ya shiga ko mutum ne ko waye ne shi ma ya zama gunki amma in ya sani ya hana shi kenan ya fita kuna ganewa da kyau kuna ga aya ta a to lokacin ya gama cika to sai mu haƙura nan ina ga saboda yanayin lokaci Abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai wannan wata da muke ciki Allah ka hada mu da alkhairi da ke cikin sa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare su da imani malaman mu Allah ka saka musu alkhairi mahaifan mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu wanda suke nan Allah ya sa Allah ya ba su ladan abin da suka yi na haihuwa da tarbiyya Allah kuma ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wanda suke tare da su su gama su rabu da su lafiya a muna tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa yanayin da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi kuma ka tsora su kan daidai ka nuna musu daidan ka ba su ikon daidai ka tsare su daga mashawarta wanda suke masu cutarwa ka ba su mashawarta na gari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin